وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم أجرنا من النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء آه، غير ترتب من اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان يوم باب إثبات الشفاء وإخراج الموحدين من النار wannan da zai tabbatar mana da cewa tabbata kai ceto wanda yake kamar yadda muka sani babin ceto babi ne wanda akwai ikhtilaf sosai bai na tsawari ko wanda ke ganin babu ceto da wada duk wanda ya riga ya mutu da wata kabiyar ce mai da zuno in ya shiga wuta shi ke na Allah ya tare wanda asalin masu wannan akida tsawari ne sai kuma mutafilawa karo suka yi gini a kan wannan addinin wanda su ne yanzu ake ce musu ɗan ƙur'ani yuna masu irin wannan kwamfuta sauran su suka yi saura har yanzu ah, sannan kuma ah, abin da ya shafi sufaye su kuma sai suka yi isbajin ceton sai kuma suka yi guluwi wajen isbajin ceton Ka tabbatar da shi ga waɗanda shari'a ma ba ta ce za rafi ba ahalin suna wal jama'a suna tsayawa ne a inda na ya tsaya idan muna fahimta sannan ahalin suna wal jama'a suna itibarin alkitab ne wa suna ga mai kida ayoyi na ceto da suka rikta alƙur'ani sun zo da fuskoki da dama wanda aya alƙur'ani kaɗai idan ka haɗa su za ka fahimci gaskiyar da ahalin sunna na cewa ah, abin da na isbatun shafa'a ila munafinsa sai dai waɗannan hadisan za ka karɓa kuma ka wancan fahimtar tare bayanar maka da kefiyan yadda abubuwa da dama za su kasance a ranar kiyama muna fata an gashi cikin already a karatun bayan mun ji waɗansu hadisi da ke da lalakan ciki tare da cewa makasud na tarjaman babin ba su zai Allah shi jami'a هذا يتوافق إثبات الشفاء وإخراج الموحدين من النار حديث أبي سعيد الخدري يشي أكو أبي أكو حديث أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ثم يقول الله تعالى أخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان yan aljanna za su ga aljanna yan mutu za su ga cikin wuta bayan yan aljanna sun shiga aljanna yan mutu sun shiga wuta a karan farko Allah Ala zai yi a min mai nari man kana fi qalbihi mithqal habatin mai khardal ku fitar daga cikin wuta wanda a zuciyarsa akwai da kwayan komai yana imani kaga wannan dalili ne karar akan imani mataki mataki sannan kuma dalilin yin karara a kan cewa a akwai ceto shi sa masu cewa ba ceto abinda suka fara ɗauka a matsayin su shine duk wani hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam suka so ta da shi ba ka ga ji daɗi idan suka shiga cikin garuriya na buƙatan hadisi sai su maka malaman tarihi a to malaman tarihi <laughs> ila muna fahimta sun yadda abubakar shi ne khalifa na farko amma ba shi a ko akwai sun yadda umar ne na biyu sun yadda bayan shi usman sun yadda bayan shi ali har su san suna waɗansu sahabbai to a ƙur'ani suka san sun sai maka a tarihi to ina ne wani tarihi wani littafi a ya kamata ya zama to duk abin da ba shi a ƙur'ani ko sai da shi ba a addini kaga da sanar sai mu ji masa wa ya ga musu ma a madina ne a maka a kafin manzon Allah ko ba haka ba a ta istin baɗi a ƙur'ani mu kuma yaushe ya aka yi aka samu majalisa da jiki a to tambayoyi da ba za su yi amsa su ba a daidai nan gaba suna nan babu iyaka duk na kawo da ba su amsa ba saboda shi bisa ce malaman tarihi to su waye malaman tarihi da ka ko da littafi in da ka ne kaga ba ilimi ba ne kowa ma zai iya fara in ko da littafi ne to a shi ban da ƙura'ani ko littafin da a iya buga kuma su waye suka faɗi wannan maganin suka yi da shi Allah ya shirya fa yukhrajuna minha أبتدت كرجع من كوني تنبجي في الكون في نهر الحياة أو الحياة والإسلام والإصلاح ما أنا ما ليش ليس شك من هذه الجالسات آه، فينبتون كما تنبت الجنة حبة في منين في جانب السيد ألم ترى أنها تخرج صفراء ملتوية ضمن جوانا خرج تقولوا كمان يندى الحبة take tsira fi janibin sanyi a gefen ruwa inda ruwa ya kawo ya jini Allah ta ala shi to ga waɗannan mutanen da ‘yan wuta ne sannan daga baya aka ce su an kai gidan aljanna na hali Allah ta ala shi babu ya na ahalin nari a ai asiru ahali babu asiru ahalin na kurujan a cikin ‘yan wuta a shi ma ba gaba ɗaya za su fito waɗanda za a cece su ɗaya bayan ɗaya ne ba kai na ƙarshen waye shi ya ce akwai hadithu abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu qala qala nabi sallallahu alaihi wasallam inni la alam asra ahli an-nar khurujan minha annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ni na san a cikin ɗan wata waye da su a ƙarshe wa akhir ahli al-jannata jannati dukhulan da wannan zai zama ke shi na ƙarshen shiga aljanna kaga bi mafhumihi dai ko ko mutalazim ne na ƙarshen fita daga wuta ya zama shi ne na ƙarshen shiga aljanna ko ko ba babu ainihin atalazim a tsakanin a zahiri ya kamata ya zama to mutalazima ne wanda ya fito a ƙarshe daga wuta ya zama shi ne zai shiga aljanna a ƙarshe in ba wata ƙarina ta zo a fahimtar. wanda tsarayin din da za mu ja waɗansu alfaz na hadisin ila a nan cikin musulun ka koma za ka shi ɗin ne ya ce rajulun ko ya karuji minan nari kabuwan kai kula Allah ku ik haifar janna da zan ciki da rarrafe zai fito da gudu Allah ta'ala zai ce ta rika shiga aljanna fa ha sai ya zo fa yuqayyalu ilayhi annaha mal'a idan ka ce je ka shiga aljanna sai a nuna masa kamar na faɗa cike take Allah ba kun san cikan aljanna ba ba ɗaya ne cikin wuta ba ko ɗaya ne cikan wuta a matsa ne amma cikan aljanna sai da ce kowa da mai shi a san gane wani kaga gida kamar duniyan nan ko goma ko ko tsari a ce maka yi da mai shi ga ya cika aka yi ko ba aka to cikin aljanna kisa sa ba za ka ji ba za ka ji qur'ani yana cewa la'amla anna jahanna amma ka taba jin an ce la'amla anna jahanna ai aka cika kuma ai ba walwala ki an gane to cikan shi ne kowane gida da ke shi to da ka sai a nuna masa kamar babu wani bakan a cikin gidajen aljanna mun gane wannan mm. Allah ta'ala zai masa haka ne saboda a kwantar da hankali an gane a lallashi zuciyarsa kafin ma shiga aljanna ya gane irin rahaman ubangiji فيرجع فيقول يا رب وجدتها ملأ تاجي زي داوي يا الله يا الله انا ترست تاجي كيف يقول ابقى فادخل الجنة ويأتيها سير أشبه فيخيل لي أنها ملأ فيرجع يقول يا رب وجدتها ملأة فيقول إن تنطلقوا للجنة فإن لكم مثل الدنيا وأشرة ثانية. إيش يكفي إيش يكفي؟ وزن إنتدام لك يا إلهي. كتم كتم دنيا لبلاك يا كيدما من تنتصر قومة الأنبياء. إلى ما أو قوم تشوى إن لك مثل أشرة أنصار الدنيا. ko kuma misalin an ashirar amfani duniya da bambanci ko tsaye ne kaga can sha ɗaya ne ko nan kuma goma ne <laughs> fayakul abin zai ba shi mamaki sai ta a taskaru minni autar haku minni yau an tarmalik abin ya ba shi mamaki ya san mutum a irin wannan yanayi <laughs> yana neman ya samu inda za a raba shi bai ma gauri ba kuma an bashi wannan ce duk gashi nan nasa sai ya ɗauka cewa ba da gaske ake yi yake ce ma Allah ta'ala abin kuma har da galari ne subhanallah ko kuma a'a auta haku bi a kame da ni abin dariya ne kun fahimci ma abin tsokana kun fahimci magana irin kalmar da ya kai kuji wani da ya kama shi ya ce an ta abin ko wa ana rabu kai ne ba wa ne mai ubangijin ta kawai da murna ta to shi wannan ajiri da ma yake wuta ya fito ko kuma bai shiga aljanna ba ana mishi haka to me ba zai ce ba a ah, عبد الله بن ya ce لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدلنا yace wallahi na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daidai nan gaban yayin dariya har da mataunanka an gane suka bayyana kun ga annawajid kamar na karshe kenan ko kwaya hudu ko biyu ta nan biyu ta nan ba su kaga ya nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi Allah subhanahu wataala ya yi haka ne saboda a mishi a dan yi raha shi ya fito cikin wata ba ko dan raha ya kamata ya tsara shi na kai mashi haka a dan yi raha kafin shiga aljanna an gane wannan وكان يقال ذلك أدنى أهل الجنة منزلة أخرجه البخاري babu adana ahalil jannati manzilatan fiha a cikin yan aljanna wane ne wanda gidansa ya zama to ita ce abin ita ce adana yace akwai hadisi Anas bin Malik kawai قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله الناس يوم القيامة فيقولون لا تتر متانا للقيامة جماعة دكان ذات لو تشفعنا بو على ربنا حتى يريحنا من مكاننا سودا wahala ce wahala tsananin ya yi tsanani ka san idan wuya ya ce wuya, mutum da tun shi ka nema kashin shi ya suka fara tunanin kai wannan halin da muke ciki ya kamata mu nemi ceto an gane mu nemi wa za mu kama kafa da shi wajen ubangiji kana so ka ga wani kana da matsala ba kana so ka ga wani ko makamancin Ta ka fara tunanin to ka sani da zai haɗa ka a rayuwar ka ta duniya ila muna fahimta ranar lahira a shiga cikin wannan halin jama'a su fara tunanin cewa za mu kama kafari wajen Allah ai ai an sani saboda Allah ta'ala akwai waɗanda ya aiko su zuwa wajen mu suna da kamar su ne فيأتون آدم كم فيقولون أنت الذي خلقك الله بيده ونفق فيك من فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك فاشفع لنا عند ربنا فزوجا أبن فرقه يسكت أنا أجي وجن آدم عليه السلام الله تعالى يا تارا حتى فزوجي كما ليكي na farko hikima daga cikin hikimomin shi ne jama'a ba su manta da wane ne wasu da ke tsakanin da mahalicin na biyu darajar da waɗancan annabawan suke da shi har a ranar sai an bayyana to daga jama'a ba su manta da su duka ila na uku kuma wanda shine asalin sabon fifiko da darajar matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ila bayan an ma'adar kirari <laughs> aka ce fashfa alana fa yaqul lastu hunaka ya ce nan matsayin ba nawa ne. ويذكر خطيئته وابن دي سنة تذكر الله أكبر دوان إنكرار بيتي إنام فما قال ذهب ويقول سيت أوتو نوحا كجو جنوه أول رسول بأصبعته الله ونشيني أمان زنيشي أنا فرقو ذا الله يا أنقانو أن كابوانا مطيني في سي أغا نبي نوح عليه السلام فيأتونه فيقول لكم هناك أنجو جنوه yace ce ina wannan matsayin ba nawa ba ne wasu khati'atahu zai sai tana da ainihin koyar ambaci kuskurenta ko da aka ba shi dama ta addu'an sai ce Allah duka an gano wannan la ta zar alal ardi min al kafirina ko kuma wancan addu'an da yayi lokacin zaka halaka da ɗan sa Allah sai ya ce utu ibrahim utu ne ko itu ibrahim itu ibrahim ne ko utu ibrahim itu ibrahim ko so da itu ne asira wannan wawata ne jama'a kenan don ma'in ba za su ba asali ya zuci a rikici so da ka itu ibrahim ولا كجوا ده إبراهيم الذي اتخذه الله خليلا وأن الله يدك يشع مثلا خليل ويأتون بخير كجوا ده خليل فيقول لك بناكم ويذكر خطيئته سيتئت موسى الذي كلمه الله كجوا ده موسى توجه مثلا سما شيء كيف الله يمتناك الله أكبر فيأتونه فيقول لك هناكم جيش ما جيش ومدينة بني فيذكر خطيئته in ma zai ce ta ni yana da bakin magana ma har ya ba zai ci <laughs> tare da cewa da kuskure amma shi mamman Allah yana ganin shi har yanzu a matsayin laifin da yanzu ba zai so ya ido biyu da ubangiji a wannan gaba. ba sai ce to isa ku je wajen isa fa ya tuna hu sai su je wajen su fa ya kowace lasu guna kun zai ce wannan ba matsayina ba ne an gane su muhammadin sallallahu alaihi فليغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر shi yana da wani مصمم na musamman da أنا gafarta مصمم zunubansa da ya gabatar da wanda ma zai riga ya yi ba in akwai فيأتوني النبي صلى الله عليه وسلم جماعة ذات زوجنا فأستأذن عليها على ربي زنجي وجم الله سبحانه وتعالى إني مدامة فإذا رأيته وقت ساجنا الله أكبر yayin da na idan na gansa aka bani dama Allah ta'ala ya bani dama na gansa wa ba a ci fajiran nan faɗi na mai kudura an gane kai daɗu ne masha Allah Allah ta'ala zai gani na nan na faɗi an gane ina mai kudura ina mai roƙo ina mai magiya Allah ta'ala zai kare ni gwargwadon lokaci ko tsawon lokacin da ya so ya kyale ko ba daga faɗin ne ma za a samu Allah هذا الأمر المتعلم آه، ثم يقال تأتي ارفع راسك فلتؤطى وقل يسمع تنباع بأن تكيس أباك كروج أن تكيس أهلك واشفع تشفع إن شئتك كيني ما نيما أباك فارفع رأسي إذا تلقينا فأحمد ربي بتحميل يعلمني أن يجوبا بجنار والإرن يقول الشيء ثم أشرع فلذلك إليه جيت فيحج لي حدا لا أنبات أممان قربدا كذا ثم أخرجهم من النار نقتل سلبي وتوليتهم من الجنة نشددت الجنة ثم أعود فأقوا ساجدا مثله في الثالثة أو الرابعة حتى ما يبقى في النار إلا من هبته القرآن har ya zama to babu wanda ya rage a cikin wata illa man habasahu alquran <laughs> sai dai wanda ainihin alkur'ani ya riga yi alƙawarin cewa babu ceto a kan irin ai alwahari waɗannan wanda suka mutu babu tabi da cikin ila ba ta shillatul kasimi ake nufi a nan an gane ba ta shillatul kasimi ake nufi a nan wa in minkum illa walidu حديث أنس بن مالك قال حدثنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال أنس بن مالك الله اشترى من ذلك يتشي هذا الله صلى الله عليه وسلم يا أبا من أبائي يتشي إذا كان يوم القيامة آه، دع القيامة تطيو ما جلناك بعضهم في بعض مثلا إذا كان ذات لنك تنتقن جونان وانا يوجع كلوان شمان سكاي وكذا حالين من قال وانا يا ذا أي يا ذا أي حتى الشيخ يأتون آدم ويقولون اشفع لنا إلى ربك ويقول لست لنا ولكن عليكم إبراهيم فإنه خليل الرحمن الله أكبر فيأتون إبراهيم فيقول لها ولك عليكم بموسى فإنه كريم الله فيأتون موسى فيقول لها ولكن عليكم بعيسى فإنه روح الله وكلمته ويأتون عيسى فيقول لها ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم ويأتوني النبي صلى الله عليه وسلم يسير جماعة منكم وكبائر faƙul ana laha Allah ta wasu ya sai ce tabbas wannan wannan ana laha wannan tawace to da Allah ya mata tsori tun ana yi ba ko ga shi ma mana ji فأستأذن على ربي ni يلهمني محامد أحمده بها waɗansu تحضرني الآن زمن إلهام وأن زمن يلزم بيش a أيا ma ban ظن فأحمده بتلك المحامد وأخير الأسباب التي يقول يا محمد اقرأ راسك وقل يسمع لك وزل تؤتى واشفى بشفع فقل يا رب أمتي أمتي الثياب من بيئة الأمة فيقال انطلق تأتي تجيكا باكا فأخرج منها من كان في قلبه مثقال شعيرة من الإيمان ورغدا شعير شنو الكامل من الإيمان عند يا كي تشروش وعن طريقه فأفعل ثم أقول فأحمده بتلك المهام ثم أقبله ساجدا آه، ويقال يا محمد كيف قرأتك وطريق ما لك وتوتمت واشغل الشفاء فقل يا رب أمتي أمتي فيقال اختلف فأخطر منها ما فعلت لقلبه إذ قال ضربت أو قدرة مثلهما هذا قصد شهير قال تقابلنا الإيمان يوسف فأبقى ثم أعود فأحمده يوسف المحامي ثم أحل ساجدا قول يا محمد ارفع راسك وسيسمع لك وستوفى واشفى في الشرق فأقول يا رجل أمتي أمتي فيقال انطلق آخر من كان في قلبي أدنى أدنى أدنى لقال حبة خردل الإيمان إذا حبة خردل بأيتك متي شيء إيمان هذا أبتدى سنة الشيء أسد أسد أسد حكما إن كان فأخرج من النار فأمتلك فأفعل ثم أعود الراجئة فأحمد بتلك المحاميد ثم أسر له ساجدا في يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وتلطوك واشفى تشفى وأقول يا رب احزن لي في من قال لا إله إلا الله an gani duk ya zan kwantalo yanzu abin da yake so a ba shi dama shi ne duk wani wanda yake musulmi ko a ciro shi ko man ƙara da ila ilin nan eh musulmi kawai ba shi ne man ƙara da ila ilin nan ba duk wani musulmi inda ya ma ai sharaɗin dama wala ta mutum ne ko ka nufin mutum ya ce la'ila in rafuwa ne wani za a ciro shi a yi sharaɗin kawo latin mutum na yin laba an gane wannan duk wani musulmi a ciro shi to ya ƙuri Allah ala nan take zai ce kayan wa izzati wa jalali wa kibriyai wa azamati a kurjan na min hamon kabala yana Allah ta'ala wannan magana mun fahimci wanda zai jinjina zai girgiza ce ina rantsuwa da na da girma na da jin kaina da isana wallahi duk wanda ya faɗi kalmar nan yana musulmi tana fitar da shi kun ga kalmar tana da mene tana da girma tana da ya yi laifin da ya sa duk rahama da jin kai irin na ubangiji sai da aka yi mara asara kaga ba karamin matsala ya samu amma a ƙarshe ɗan wuta ne bibiyan da Allah yake kishin ya bai shi a wuta saboda wannan karɓa ilimin da ce yadda Allah yake kishin ya bar shi ya dawwama a cikin wuta albarkacin ya mutu da kimaninsa albarkacin ya mutu yana ku ta gaba karamar nasara ba ce a ce ah, tun ya mutu da mutu Allah ka tsare mana imani. ji kwari kurera رضي الله عنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تؤجله an zo ma annabi sallallahu da wata nama da yayi ba sai akwai zira'i na ce ba za a yi kafan cinyan gaba na akuya ake ne yana kallon naman da ya hango sai ya dauko kawai wa ta yana nama da ya sauko in abu huraira ya ce fara hasa min hana hasada sai ya sa nan nan sai ɗan yaya haka ba wai zungu <laughs> ya ɗan ya gane haka ana gane ganewa to ba cin yunwa ba ne <laughs> ba kuma cin ah, menene ake cewa ba yawa ba sabon bugu lokaci-lokaci ah. wasan ya taba sa ɗaya daga cikin kundam ɗin shi ya ba shi kafan akuya ya dafa ya ɗauko ya ci ce je ka ɗauko kafan ya je ɗauko ya ci zaka ya je ka ɗauko ya ci rasu la'ayi guda biyu akuya ce da shi ce ayya ai ka bata da na ce ka je ka ɗauko da ce ka ko da ka ji kuma da ka ƙara da ce <laughs> a gane wannan ya ɗauko na farko ya ɗauko ne ya ka ce je ka koma ya ɗauka a nufi tsallarsan ya manta ne inda dai akwai a ɗaya ne ai guda biyu ake ikirkin kafan farko to kuma an ce ne sai ne ya faɗa kare ce ai kaji da kaji kuma da kasa. Na na ka je kaje kaje kawai sun maƙala ana sayyidin na yi yawon alƙiyama to har ta daro na yin mazari ya na ce a shamalin muhammadiyya na limamu kirmi yace ni ne shugaban annas yawan kiyama wa hal tadaruna mimma zalik manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ce wai kun san me yasa ya zama haka kun san abinci mai daɗi na sa tunawa da abubuwa ba hauje saboda wannan sai ce wai santi an gane za ga koyi mitin ake yi inda ana sa da ga dan zo dan abun da sabo saboda an kaɗan yi haka ɗin nan za ka shiro da abubuwa to aka yi mitin karwakar za ga ana cewa lokacin taji bai yi wani ba ta wahal da daruna min mazalik ana ganewa abin da ke sa mutane an soke su an ce sanci kake ganin ba su jin daɗi saboda suna ganin abin da suka faɗa gaskiya ne ko sai kuma kana so ka nuna sun kwafsa to ka ga za a samu flashin haka ne ko ba haka ba su kuma sun ɗauka kamar abin da suke faɗi ba haka ba ne a'a haka ɗin ne to amma munasiban da ya ta sa aka nan ne shi ne ba wasu ke observation amma ai ba laifi ba ne manzo ci da bino wata rana ya ce a wata bishiya ko ko me na ce mai amfani ne sallallahu alaihi wa alihi يجمع الناس الأولين والآخرين في صعيد واحد يسميهم الدائي ميكرا زي أني مدنا قوازي an gane wayan ku zuhumul basar a daidai wannan lokacin kowa wahala za ce wahala ido zai rena fata ka san da wasu ke ido ya rena fata ka sa abin da yake yin ido me yake yi wannan fatan da ke sace ya shigo ranar zai mai idan kaɗan an tsasa <laughs> ba zai iya kwabarin shi ba za su zazzaro wata da nishansu rana za ta zo kusa ƙasa-ƙasa waiwulgun nasa min alzami wa karbi ma ku kun ga mako jimila ko ya yi fi su sabi abin da aka yi ibhamin sa hadisun shi ga asbab ne. mutane su da cikin damuwa kwarai da gaske za su ga cikin tsananin da ba za su iya ɗauka ba wala ya ba za su iya ɗauka ba sai kulun na. ala sarona ma karbala da kuma ce ku ba ku da hankali da gudu halin da kuke ciki ba ne da kansu mutane za su fara bara ala tanzuruna man yashfa'u lakum ila rabbikum ba kwa ne mu wazai ne za ku kama kafa da shi ya je ya roƙa muku sauki wajen ubangijin ku ba sai kula ba na shi ba'adin nashi li ba'adin wanda sai masashi alaikum bi adam fa ya tuna adam alaihi salam fa yaqulun فيقول له أنت أبو بشر فيدك الله بيدي ونفخ فيك من روحي وأمر الملائكة فسجدوا لك إيش أقلنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه ألا ترى إلى ما قد بلغنا فيقول آدم إن ربك لطبيب اليوم الضغطا لم يقدر لم يقدر قبله مثله ولن يقدر بعده مثله شو مثلا يوم من يجي لنا يا يوم شن بدين تغير شيء بكرة من يوم كم بيجي يوم بيجي كشيء شيء مثلا يوم شن بدين inda cikin rahani sai in an gano wannan amma ga matsala wa inna hu na hani ana shidara fa kai tubu ya fi da ni da shi tun bishiyan can kakkaci amma na je na ci to kun ga kada tariya ta da abu a yace nafsi nafsi ne ta kaina nake In ga nan, da haka ne habu ila ghairi ku daidai ku nemi wani izhabu ila nuh sai muku irshad ya ce to ga nuh can ku an gane wannan ashe idan an zo wajen ka bukata ba zai yiwu ba idan an zo wanda kake ganin kila akwai abin da zai iya tabukawa sai ka ce to ku daidai ku ga wani an gane wannan ah, فيأتون نوحا فيقولون يا نوح إنك أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وقد سماك الله عبدا شكورا أن قال اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه فيقول إن ربي عز وجل قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يأتي وبعده مثله وإنه قد كان لي دعوة دعوتها على قولي أن بان الدعاء garanti da tashi sai na ce duk a hallaka Allahu akbar kun ga yayi fushin ne saboda Allah ta'ala ko me yasa saboda cewa yi menene innaka in tazar yudillu ibadaka la yalidu illa fajiran kafara bayan an ga muku cewa inna bulan mina min qawmin illa man qad amana haka aka bar shi wannan sabon to kaga tsakani da Allah ni dai in ni ne ni ma haka ban ci <laughs> to ni amfani <laughs> wala yalidu illa fajiran kafara to wala Allah can ne da yake yanzu ba sauran ne imanta cikin ƴaƴansa da jikokinsu ba za a samu ko ba za a samu ba sai ya kiyaye shi in har haka ne wala yalidu illa fajiran kafara <laughs> ba su da amfani a kawai da su sai musu sai ma ƴaƴan da jikokin hukuncin iyaye wala Allah wallahu ba kun fahimci wannan sai ce ah, يجي نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري يذهبوا إلى إبراهيم فيأتون إبراهيم فيقولون يا إبراهيم أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه فيقول له إن ربي قد أرقب اليوم وغضب لم يقبل قوله مثله ولم يقتضى بعده مثله وإني قد كنت كذبت ثلاثة كذبات لي بعد يماني ma ne أنا أنزل ga hakika وحالة محلاة حقيقة بالمجاز هذا لو أنه سوءكم ما نيئنا مثلا فهكذا نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى موسى فيأتون موسى فيقولون يا موسى أنت رسول الله فضلك الله برسالته أو بكلامه على الناس اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه يقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يقدر قبله مثله ولن يقدر بعده مثله وإني قلت آه، قد قتلت لم أؤمر بقتلها كذا بعد الجري يبان أما أنا أترجع شأن ليش شيء يجي أكثر مثلا يجي نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى عيسى فيأتون عيسى فيقولون يا عيسى أنت رسول الله وكلمة ألقاها إلى مريم وروح منه أو كلمت الناس في المهد السبيا اشفع لنا ألا ترى إلى ما نحن فيه إلى ما نحن فيه كذا الدرجوجين هنا عيسى عليه السلام فيقول إن ربي كذب واليوم كذب ولم يملك قبله مثله ولن يملك وبعده مثله ولم يذكر ذنبا شيء فتقول لي في ذي شيء لا شيء أيضا أما إيه كمان أنا نفسي نفسي نفسي نفسي صلوا إلى غيره صلوا إلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأتون محمدا صلى الله عليه وسلم ويقولون يا محمد أنت رسول الله وخدم الأنبياء برد الله لك ما تكلم من ذنبك وما تأخر اشفع لنا إلى ربك على السماء إلى ما نملك فأنطلقوا من ذم الله صلى الله عليه وسلم فإن لا شفاء لك تلعب فإن ذكر كشن العرش كذا ما العرش والأمر لما أنا ويكم إلى مدنا هذه الذكر الدنيا كان سوبر إيجاز الله يسلمك فأخذ ساجدا لربي عز وجل ثم يخطب الله علي من حامله وحسن الثناء عليه شيئا لن يفتح على أحد قبله a lokacin Allah zai mun buɗe zai mun fatahi da sanar da waɗansu wani hannun kalmomi na yabo wanda bai taɓa sanar da wani na ba a ranar Allah zai sanar da shi da kyauta shi da su kuma yi tsari ya Muhammad ya fara da wata zuwa واشفع تشفع فأرفع رأتي فأقول أمتي يا رب أمتي يا رب ويقال يا محمد أدخل من أمتك من لا كتاب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة cikin al'umman ka shigar da man lahi ta ba a da su za a fara da samun a ciki kun san samun ma iri-iri ne ko ko wanda babu makawa an gano wannan ina ce babu makawa da tattaunawa tsakanin ka da ka da kai sai shi asiri na da daɗi ko takardar jarabawa malami ke bada wane wane ya ɗan lamfata yi mika sai ya gaba da amma wane sai je ko maka da an kira sunan mutum za a ba shi ɗan takardar testin shi sai ga ya maza zo gaba <laughs> kada a gari ko ba haka <laughs> to ɗalibi na so ya gan za ka ba shi fa kaɗan ɗan lamfatan nan ya ruwa wannan mutum a kan su ba ɗan ƙura ba ce Allah ta'ala zai gana da ‘yan aljanna ana zuwa za a bujiro maka ka ga kayi za ka har za kuma kayin ko baka yi ba a gari jikin ka zai Allah zai ce to shi yadda na tsirta maka a duniya nan ma na kai ka ji ka amma duk wanda za a ce rana kaza beji karfi kaza kayi kaza ka tashi kaza ina ka sani ai kai ka san wani kaza shi ko ba haka bane ai ko mutum ne dan uwanka aka ce maka kirtida ai ya za ka yi Allah ya shirya ta wani tambaya daya ya zai maka ba sai ka kusan haɗiye ranka ba adalci ne kuma mace kamar lafi ta ba ala yin albajin aiman da gofan damin abuwa da janna gofan shirarsa ɗin na su ke majiwa zalika mina mutuwa sau da da ba wannan ba in kana sun shiga tanto ba su kaɗi za su yi amma ta ɓarayin dama wannan tasu ce khasa mun fahimci amma sauran kofofin aljanna da ba wannan ma duk an ba su dama su shiga cikin amma ba su kaɗai ba wannan ma ma za su shiga mun gano wannan ثم قال والذي نفسي بيده إنما بين المصراعين بمسارك الجنة كما بين مكة وحمية أو كما بين مكة وبصرة أو تروى كما بين مكة وحجر wannan bukura ce tafiya mata ɗaya ne tsakanin shi da garin hajar ko ɗaya ne ainihin ƙa'a ma'ana kafitar na baharai ne so ku yi kiyasin tazarin tafiya tsakanin wannan bango da wannan bango na kofin aljanna irin nan wannan ne na abin da ka iya dan hararo shi a duniya amma hakikanin shi Allah ya Allah ya samu to kun ga wannan hadisi ya ga mana ainihin na farko ne amma hadisin bayan mun ji cewa kai wanda mutu da la ilaha mako ko to a ƙarshe su ne za a faso ta shiga da su gidan aljanna to kaga a babin ijmalin min da asir ahlul janna ta da ko amma a babu tafsir mun riga mun bi shi hadisin Abdullahi ibn Mas'ud a karatun ma da jiya mun bi shi hadisin Abu Hurairah ko Allah shi ke mutum باب احتباء النبي صلى الله اختباء النبي صلى الله عليه وسلم دعوة دعوة الشفاعة لأمتي وانا بابي ذي كانت تدنو يند من دعم الله صلى الله عليه وسلم يقوي معناه رزاني سيكتشيت الدعاء انت دعاك باشي قرانتي تزمان تشيت وزا أمم بانا الكيامة وكون حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آه، لكل نبي دعوة يدعوها فأريد إن شاء الله أن أختبي دعوة شفاعة لأمتي ومن قوة عن نبينا لو تأدعى مستمما دعوة فأسترج وأدعو إن أن الله تتأكل دون هكا في إنا نكون قوينا وجه يتل إذا من تورق أي أدعو أنت إذا من تورق يتلقى أم أفلا نانتيا قوة يتغانا كم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل نبي فألت قال وأنا النبي لبثني ياي وتتنبال أكباشي أو قال لكل نبي دعوتي جميلة أمها وكما تشوى يقول النبي هذا وتأدعى لي فأنا أريد إن شاء الله أن بدعوتي شفاء شفاعة الأمة والمكوان نينا و إن شاء الله فينا في زمن كنا فتا أنقان وانا فزمن توشي تولا لأمها صلى الله عليه وسلم وكذا وتوسم وترحماتي وتجنك فو فدرا انا لكياما شيني لرانا نترشي وحتى ارانا نترشي يوم ان تقدر الله افعال ارسل الله لا شنو جرانا الله باب قوله تعالى وانذر عشيرتك الاقربين wannan baiti da kuma fadan Allah ta'ala wa anzir wato kai gargadi ga ashirata ka ɗan uwanka al-aqrabin mafusanta fahdi ka bi qurayra radiyallahu anhu qala qadima rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hina anzala Allah azza wa jalla wa anzir ashirata al-aqrabin lokacin da Allah ta'ala ya fakar da wata nan aya aka ce mishi wa anzir ashirata al-aqrabin kai gargadi ga ɗan uwanka mafusanta النبي صلى الله عليه وسلم فيه قال يا معشر قريش يا كتار قريش أو كلمة نحوها الراوية كودي وتكلم من معنى الوان اشتروا أنفسكم يتيكو تيتسانكو لا أغني عنكم من الله شيئا بذن amfanin mana bazan iya wadatar da muku da komai ba a wajen game يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد يا عباس بن عبد المطلب يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنكم من الله شيئا ويا صفية قم أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنكم من الله شيئا كيف ويا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سليني آه، ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا a kashe yassar ya haifa ya ke abin da na mallaka dukiya suna da shi ko ne ba ba ma tsamarin Allah ba da na yi kaga annabi yi alaihi ya musu gargadi ijmala wani ya kira waɗansu a ayan ko ciki har da abbas Allah ya ce mu shi bayan an yi bada ko يا musulunta ما duk a wannan lokacin bai karɓa أبو حديث ابن عباس رضي الله عنه قال ما نزل وأنزل عشيرتك الأقربين ورهتك منكم المخلصين خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصفا يقصد الله تعالى تبعد وأنزل عشيرتك الأقربين خير طيب. gargaɗi ga ɗan uwanka waɗanda ta mafi kanka wa rahaka minhum al-mukhlasin sannan kai gargaɗi ga jama'an da suke masu ikhlasi da ciki kenan na farko kama an ko kafiran da nan da suka yi imani daga ciki to da su zai zama zikir da su wani ra'an kenan inda liman kurtubi ke cewa kamar wannan na jira kan cewa wannan ta kasance ayatin yanzu da Qur'ani ko musu wasu an gani to a daidai lokacin kharajar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hatta sa'idal safa ya je hajjutan safa faha safa ya kururuwa sai sai ya sabaha wannan kalma ce wanda a waɗancan lokutan aka yi ta don neman agaji na gaggawa musamman wanda yana rayuwar lokacin da wani suke wuce kira an kawo hari ne ana so a kama bayi mun fahimci wannan ko ana so a yaƙi garin ko za a kwashe dabbobi nasa ko wata dabba ta kuɓuce ila muna fahimta don haka nan manzo Allah ko wasu ne wa'an bayan zama kai ko ɗauki suka ce man hazan So, ba ne ne yanzu ko me ya faru wajen ta ma'u ilai suka rufe ga ai don Allah ne kaga al'amuran babba ne saboda matsayinsa a wurinsu na al'amin ko فقال إذا رأيت من أخبرتكم أن خيلا تخرج من من يستفي هذا الجبل من تجدكم ينا سمن دوت أن شيء ذي إذا نشيء فجاء وكان سما يا كهنا سنا نن لا تقلو يند سبا دوت أن لا كويدا gashi ba saman dutsen ga su ta nan yana cewa ga sun na ba ta ce mishi a ma mai ne jarrabna a rekar kaje ai mun mu taɓa sanin ka matsare shi ya wallahi za mu ka kaga ƙurewan aminci ga gashi a saman dutsen ga su sanan ya ce ga mayaƙa a baya na ji ku za ku yi duk ce a mun san ba za ka yi ba mu sanin ka da karya ba ƙara ya ce ce fa ne na biyu lakumin bayani dai a zai mu shirki to ni ne gargaɗi ne a gare ku kafin zuwan wata irin azaba mai raɗaɗi ma'ana ina muku gargaɗi ne kafin zuwan wata azaba ma'ana idan ba ku bi ba akwai wata azaba ne rani so da haka aka ce wa an jira ashira ka. da su shi yana aikata da ya gaya musu haka tun da ai sun san a lokacin nan akwai wani addini da yake yi ko suna ɗan ji ana ɗan mazalzalin haka to amma dai suna nan suna eh, san ta musamman al'amarin ba ba san me yake nufi ba bai san inda ya dosa ba ba ta an san me zafi a kai ila muna fahimta to don haka a ranar shi ne ya fito musu cewa to gashi abin da zirin da ya sarki ba abin ya ma abu lahabin zafi kwarai da gaske kawai abu lahabin abu lahabin ya ce tabballan fir da kai kun ji abin da ya ce ma jama'a tana illa li hada kawai saboda wannan ka tattara muka bar abin da muke duk hankalin ya tashi a shima abin da za a ga muke ثم قامت إلى شيخه فنزل هذه السورة تبت يدا أبي لهب وتب وكذا ya ja mu kan shi ko wala na nuna munin an faɗi wani alkhairi ka fara ka zama na farkon kushewa wani yana nan tsaka tsaki jira yake ya ji za a karɓa ko za a wani ko ba haka wani da zarar an karɓa zai yi in an kushe ya yi to sai ka kushe to da ka duk inda ka ji alkhairi ka faɗa alkhairi ko ka gaba sun ka kushe ka ka soke shi to idan ka soke duk wanda ya bi sukan nan naka kana fita da duk matsalar da yake da shi ta fi za a tattaro mu adadin wanda suka saba ma wannan alkhairin da a tattaro mu Allah ya tsare kun ji abin da ya faɗa kuma tabbata ke tabbata ga shi na ayan Qur'ani ne ana karanta shi da wani kiyama kuma wannan dalili ne akan gaskiyar annabta manzo Allah ko da gashi tun a karan farko a kan da sura har ya mutu kuma bai musulunta ba an gano wannan sai ya nuna mu'jiza ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam babu shafa'ati nabi sallallahu alaihi wa sallam da Abi wa takhfif anhu bi sababi ah, wannan babi zai karanta da mu tun annabi sallallahu alaihi da Abu zai yadda zai samu sauki Allah karba mu da akwai Abbas bin Abdul Muttalib radiyallahu anhu qala qala nabi sallallahu alaihi ma aukaneta an amik abba ta ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ce wani amfani za ka yi ba ainihin babbanka bannu kana ya ka wa ya kusa to da san da yake zare ya kasance duk wani bare ya baka kariya ta kodina kuma yakan yi fushi saboda kai wancan gudun wanda ya bada ya zun wani abu za ka iya amfani masa kasan dan uwa dan uwa ne ba. abbas ya wani tambaya ƙal sai ce huwa fi da zahin min na walaula an walaula ana lakana fi min na shi a gidan mutum yana sama ne kawai an gani? wato ba domin albarkaci na ba ma'ana wancan abin da kake ganin ya fara can kasai Allah ka gani وحديث أبي سعيد بن مسعود رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم آه، ذكر عنده أنه فقال لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة ويجعل في راس من الناس يبلغ كعبيه اليمين في الجنة يا كم إذا ساوت ما سوى لسلم آه، عذابا نوى النموت فإن يا سمان بركاته الله باب أهون أهل النار عذابا حديث نعمان بن بشير قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة رجل فضل في أخمة كلمه جمرة يغلي من هاي wani ونمت من da za a sa irin saukarin na na tafi kamar ko a nan za a sa garwashi shi ke na abu da za a باب موالاة المؤمنين ومقاطعة غيرهم والبراءة wannan babi zai karatar da mu muwalatul mu'min mana soyayya da ɗatawa da mu'minai da wa muqafa'a a ghairi da kuma wanda ba mu'mini ba su wata hudda da kadanci a gani akwai ne shafi muwala to a yanke ta kawai kuma hadisi amur na a bayyana na ji yana faɗa ba wuya ko ya biya ko ya cewa inna ala abi lai su bi auliya yan uwan mahaifi ba su ne yan wani wani inna ma wali wasu aibul waliyaina majibintan al'amarina shi ne Allah ta'ala domin mummune na jini walakin rahim ya ga su ‘yan uwan mahaifina na jini suna da zumunci a bulha bi balaha bi menen bi balaha ko da ne a su bi hali zumunci ko dai zumunci tsakanin mutu'anin za a yi ta zumunci amma ba su ne yamma shi yasa ɗan uwansa cikin danginsa su ne mummune da bincike to ko da على zana cewa ala المؤمنون din nan ba ko ake أمر بن الآت يجي كرر نجي النبي الذي الله عليه وسلم فقلنا نبغى باب الدليل على دخول الطوائف من المؤمنين من المسلمين الجنة لدور سالم آه، ولا عذاب دليلي أكن شيء لما المؤمنين gidan aljanna ba tare da wani hisabi ba ko azaba ba yi kabi ko ya rafa dan yi rasulullahi sallallahu alaihi da ya gode da qad jannata min ummati zumratun hum sab'una alfan su dubu saba'in ba a kalkamar da ya tabbata irin fuskokin za su ce irin hakan da wata ya cika kasar lokacin da mutum ya cike a cike yake to haka nan wata idan ya kai daren sha uku ya cika shi hasken nan na to irin hasken da za su rinka yi na. kala abu kurera fa kama ukasha bin mishkan al-asadi yarfa da rajul alai yana jan wani mayafi na su mai tsigen fari da baki fa kawai ya rasu da Allah wadda Allah ya yi da alai minhu kawai Allah kuma sarfi ne insha Allah ka sanya yana cikin ثم قام رجل من الأنصار فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعل لي منها فقال صدقت يا أم كاشف صلوت سنتين ما أم كاشف يعني ما أم أقول حديث الصحابة ابن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليدخلن الجنة من أمتي سبعون ألفا تجدوا سبعين شاب ما تباشر الجنة أو سبعمائة ألف لا يدر الجراوي جنبني لا يدر الوايوي كتشيات ربنا عشنا كل لا يدر الضيري هما قال متماسكون أنفسهم بعضهم بعضا حكى جيتي رجيتي وصلنا لكل جنات زاشدة تاريخ عن قائل وانا لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم ذاك تارلاتي جلوا وانا ذاك جلوا لنسيوان وجوههم على صورة القمر والبدر فكوكين سوكان معناتنا حتى إذا ينهى وتأيدي للبدر وحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال أردت علي الأمم فجعل يمر النبي معه الرجل والنبي معه الرجلان النبي معه الرهط كي والنبي ليس معه أحد ورأيت سوادا كثيرا قد farajautu an yakuna an takuna ummati tunda yana ganin mutum ɗaya biyu wani mashi shi kadai ne ga taron jama'a ya shi tsallai kawacin ummata wace faƙila haza musa wa kawo kuma ƙila ne ungun a da shi ayi musa yadda jama'a ta amma kai ma kalli lisha fara aiki sawadin kafira sassan ƙofuka faƙila ne ungun aka sake shafi kallon وهكذا لقائل جميعا كفر أي مستوازا كثيرا فضيل هؤلاء المنجد وما هؤلاء يتبقون ألفا يتبقون السنة قال قلنا موسى بنجل إيه شيكو أكشيك اللجر أكشيك اللجر ما فاين شو أنا شوف ماما أكشيكين ثم أقول أنت كيش تنجبو سوى إن ذا الجنة الزنا بالتاريخ آه يشي الناس walan yi bayyin lahun mutane suka wace ma manzo Allah bai bayani sallallahu alaihi wasallam ko su ayi musu bayin da nan ba da haka nan fatazartar ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam fa qalu sahabbai sai suka ta muzakara tsakanin su ma'ana wanda suka rage a wajen mun fahimci wannan ko kuma tafarraqar na suka amma kace gare wannan already mun riga mu mun rasa ba mu a ciki wannan falala haka tunda already mun yi kowata mu kuma ka kai ka kana da kai muke gana a gane wannan walakin na amanna billahi wa rasulihi walakin haula yakum abana'una sai dai waɗannan muna ganin ya ƴaƴan mu za su sani fa balaga nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa qala hakan ya riski manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma da ne la yatasayyaru wala yastarkun wala yatawun wala rabbihim yatawakkalun su waɗanda ba ta canfi ba ta istirka neman kai koke wajen mai ta waida ko ya zo a yi ma addu'a a tofa ko a bani kaza a shafa ko makamancin hakan al-istirka wala yatawun ba ta hidalar kai a dunkule dai wa ana rabbi ne ta wakai ga wani ne suke dogaro faƙama ukasha ibn nisan saf da ukasha ya tashi faƙara ya ce anninakum ana ya rasula kun ga wannan haka lafazin a wancan ya ce ne ka roƙar min Allah ya sa ina ce inni ina cikin su ƙalar na'am ya ce i eh, faƙar amirhum ana faƙar su baka biha ukasha ko kashe ya daga haka haka kenan ko da wannan lafazin mu ana mahfuzun ne mu ana ta yana da ma'ana asana ciki ya rasulullah ina cikin su ma'ana ka roƙan man Allah ya samu shi kamar yadda wancan lafazin ya roƙa saboda inda na cewa yana cikin ne da bai ce ma wannan ukashi ya riga ka akwai hadith abdullahi ibn mas'ud qala kunna ma annabi sallallahu alaihi wasallam ko fi qubbatin fa qala atardawna an takuna min ruhu ahli janna muna cikin wani tanti sai ya kalle ni ya ce za ku zo a ce an ki katsayin aljanna kashi hudu kashi ɗaya da sautan duk ku ne na muka ce na muka ce aiko za mu kusa Sun da farkon duniya a ƙarshe a ce an katsayin aljanna kashi hudu mu ne irin da shi ɗaya kaga قال يا تردون أن تكونوا ثلاثة أهل الجنة وما كشي عن كثر كشيكو ليه ذا أباكو فاهم كذا سام قاري أيكو قلنا نعم قال يا تردون أن تكونوا شطر أهل الجنة أن يابوا أن باكو كثر لدي فاهم قلنا نعم قال يا والذي نفسي بي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده إذن لأرجو أن تكونوا مثل أهل الجنة ina rantsuwa da wanda ran Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke hannun sa ina fatan ku zaman tu a kyan aljanna gaba ɗayan an rawa biyu to rabi ku ne وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة دليل شيء الجنة لو سيكون تباب من شباب غير وتسكن مسلمة وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر ya ce saboda musulmi kawai da shiga aljanna idan a kasance yawanku da mushrikai kamar farin gashi ne a kashe ga wani kaci wasu kaci har kaje ka bakasta a ce kaje ka nemo farin gashi a jikin ko jatta a ce kaje ka nemo farin gashi a jikin ka irin mafi kaji abu ne mai wahala amma akan samu wani ku. amma ba kowace bakar dabba ce ko kaza ce aka ce baka ce amma kaɗan ne mai ɗan farin gashi a jiki ka je ka nema fari ko a ce ka nemo fara amma ya san dan bakin gashi ko dan ɗaya ne a jiki kaza wannan farin da wani abu ne mai wahala ba babu kaulihi ko يقول الله لآدم أخرج بأس النار من كل ألف تسعمائة وتسعين fitar ma wuta da rabon za a kowane dubu ɗaya a ɗari tara da da قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله الله تعالى جيت يا آدم فيقول لبيك وسعديك ولقيت في يديك قال يقول أخرج بأس النار لكن كي آدم كنت تذهب قال يا شباب بأس النار من تذهب يا يا الله قال من كل ألف أتم تسعة وتسعة وتسعة وستين قوة الجمهور كسروا مسألة كذا عند ترى لا كبر شيء عند فذاك من ذا الله سبحانه وتعالى من جين يشيب الصغير ناس كذا هجار قرن الشش كون دي دانا صغير أيضا فذاك هو اللي صوروا قاعدين يا أي فرينا قاعدين ai abin da ya fi haka ma za a yi a cikin dubu fa sai za shi aljanna kowane mutum dubu a da matsala ko ba wani akwai damuwa kwarai da gaske to yanzu ko na aka zo aka ce ga wani slot amma mutum ɗaya ake so ne ai ba wanda zai zauna ne <laughs> ba za a gina <laughs> an gane wannan babalantana su wasu na aljanna a ran lahira a ce cikin kowane dubu mutum ɗaya ake so ba a yi akwai matsala Allah ta'ala ya shi sanu wa razaɓa kullum menene wa razaɓa kullum za su yi hamla wa tsarar nasu su kara wa mamun su kara alaƙi na zaɓa Allah shi a wannan yini ne za ka karanta wa razaɓa kullum za su yi hamla mace ne ciki ma da ce ɓarin cikin sauran wa'ala tsaron na su kara in teɓarin ba ba hobi ta kan za su yi ta kan tsallake shi wallahi za ce watar na su kara za ka ga mutane cikin maye wa mahun bi su kara ba su sha komai ba kuma walakin na zaɓar wani shiri sai da zaɓar allah ya tarfa na ta mai shayarwa ma za ta jefar da yaran da ya ce ta kanta allah ya goya wata da zalika a rai abin ya masa haɓari sarari kwarai da gaske faƙali ya rasu Allah ayyuna da ya ce wannan mutumin ko da zai sha <laughs> a cikin dubu a ce mutum ɗaya a ce waye shi kaga sifa ke ko kowa sai ya yi قال أبشر هذا musu يفعل المسلم wani ya ce ce cikin mutane ne kana abubakar kusa da kai a ga za ka tarbe ila koli ma ila koli ma an ka gaji kusa da kai za shi ka canza wuri akwai wanda kai ka sa inda suna nan Thank you. za ta canza position lalace musu bishara ya ce abshiru fa nan yin ya ajuza wa ma'ajuza alfan wa min kuma da juza ya ce a cikin yan wutan nan da za a fitar da ɗari tara da casa'in da tara da kiɗa ta sha a aljanna to sai an ɗauki ya juju wa ma juju dubu kafin a ɗauki mutum ɗaya ce kaga a cikin kowane dubu daya ba lallai ne ma ya zama to akwai masu shi ba sai da ɗari da shi tara za a ɗauka kaga kila a wannan dubun duka ya jujuwa ma dubu ne a wani dubun ne za ka samu mutum daya nan wani ya jujuwa ma <laughs> kun kaga da shi kuɗi ai kaga za a samu sassauci ثم قال والذي نفي بيده اني لأطمع أن تكونوا خلفاء أهل الجنة yace ba wai maganar wuta ina rantsuwa da ubangijin da zai narke hannunsa ina fatan ya zama to ɗaya ba su kun yan aljanna duk ne qala an gane abu sai na kudu ya ce fahamidan fahimidna allah wa kabbara muka ce alhamdulillah sai takbiri sai kabbar bari ne da tashi sun baka wallazi nafsi biyadihi inni la atma an takun satar ahli aljanna inna mislakum fil umami كمثل كمثل الشعارة البيضاء في جلد الثور الأسود أو الرقمة التي في الإهتمام wallahi irin kwanciyar al'ummomi in za a yi mukarana za a yi kare mun gane wannan wallahi kamar ka ce wai farin gashi kake nema a jikin ainihin mun e bajinin sa baki ko kuma kana neman ko kuma kai ka ce kamar wannan san tuban bakin ne da yake da ra'ayin jaki Fashe ta gaba ɗaya mun bai ce ba kalli cikin bajjaji gaba ɗaya kallon inda yi ya ce to al'umma ta matsayin ku za a kara ku da sauran al'ummomi za mu yi irin ku a cikin waɗancan to kamar haka ka ɗauko al'umma mai musa ya tsara ka ɗauko mummunan annabi ka ɗauko wani tafi annabi, ka ɗauko duk wani annabi da za ka ɗauko a samu wani cikin majiyar annabi sallallahu alaihi wasallam a ce ga wani mabiyan annabi ko annabi isa ko kaza wanda ya kwanta shi sai da cikin nan Allah ya ce kaɗan ne kwarai da shi wallahu ta'ala ala wa alaikum assalam